Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 15-25 sai kuma 17-25 sai kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karo da shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da Jummai Alitai da professor Bobe na Maiwa wani mai sharhi kan lamura kan harkokin siyasar kasashen Afirka. Sai kuma sakamakon wani sabon bincike da aka gudanar kan kwayar cutar Zika da sauro ke yadawa. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kwamitin alakar kasashen waje a Majalisar Dattawan Amurka ya faɗa muryar Amurka cewa gwajin makamin da ƙasar Iran ta yi na makami mai linzami ya tado da muhawarar sake kakaba mata takunkumi. Sanata Bob Kuka na jam'iyyar Republican ya ce akwai hanyoyi guda uku da ake la'akari da su daga ɓangarori biyu na majalisar wanda kuma abin da suke ƙoƙarin yi kenan. ya bayyana cewa yanzu haka yana ta kokarin sabunta maganar takunkumin ne ga tehran wanda aka dakatar a bara sakamakon cimma yarjejeniyar shirin makamin nukiliyar iran da aka yi da kasashen duniya mafi karfin tattalin arziki guda shida wanda daga nan aka dage musu takunkumin wanda aka dage shi game da tattalin arziki to amma yana rubuce ne a cikin wa'adin cewa sai karshen shekara zai gama aiki har sai majalisar dattawan amurka ta sabunta shi karshen shekarar in Allah ya kai mu dama dai shugaban Amurka Barack Obama ya sha jaddada cewa za a iya mai da nan takunkumai matukar ita Iran din ta saba yarjejeniyar ka'idar da aka kulla. Ƙungiyar Rajin Kayatre 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Sudan ta kudu da laifin kashe wasu mutane guda 60 haɗi da yara ta hanyar makare su a cikin wata katuwar kwantenar dakon kayayyaki. a rahoton da kungiyar mai matsuguni a birnin london da ke birtaniya ta ce ya kamata a zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aika a kuma gurfanar da su gaban kuliya amnesty ta bayyana cewa abin ya faru ne a birnin leh da ke ƙasar inda sojojin gwamnati suka kulle 'yan talikan a cikin wannan abin ɗaukar kayan aka kuma ajiye a harabar wata cocin katolika shaidu da dama sun ce sun ga lokacin da sojojin ke ta cuccusa mutanen a cikin kwantenar. shaidun gani da idan sun kara da cewa sun ji lokacin da waɗannan bayan allah ke ta kuka da kururuwa domin neman ɗauki daga cikin inda suke kulle da babu ko yar tagar da lumfashi zai shiga ko ya fita inda bayan sa'o'i 24 mutanen suka mutum guda ɗaya ne kaɗai ya sha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Ƙwararrun masana harkar magance ayyukan ta'addanci a Jamus haɗe da na sauran ƙasashen duniya suna ta nazarin dubban bayanan da ake zaton ya fito ne daga kwamfutar 'yan ƙungiyar ISIS abinda ake ganin akwai yiwuwar samun cikakkun bayanan yadda suke ɗaukar mayakansu na sa kai. An sami kundin bayanan ne a cikin wata 'yar ƙaramar na'ura wadda ake makalawa a kwamfuta wadda wani ɗan ƙungiyar ISIS da ƙungiyar ta shi ne ya bayar tare da faɗa wani ɗan jarida a ƙasar Turkiyya, Na'urar na kunshe da bayanan mambobin ISIS akalla guda dubu ashirin da biyu wanda suka haɗa da mayakan sa kan nata da kuma masu goyon bayanta. Jami'an 'yan sandan Jamus sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa akwai ƙanshin gaskiya a lamarin Birtaniya, Jamus Hamas da kuma Siriya sun ce wannan kundin ya kunshi akalla bayanan masu ikirarin jihadi daga kasashe akalla 51 cikin bayanan akwai wasu tambayoyi ma guda 23 da akan yi wa mutanen da suke son zama mambobin kungiyar ta ISIS wanda sai ma ka ci waɗannan tambayoyi kafin ka zama cikakken ɗan kungiyar. Membobin gamayyar kasashen larabawa 22 sun zaɓi wani tsohon ƙwararren diflomasiya ɗan Misira a matsayin shugabansu. sun bayyana sunan Ahmed Abugate a matsayin sabon babban magatakardar kungiyar jiya Alhamis. Abugate ya taɓa zama jakada a Majalisar Ɗinkin Duniya haka kuma ya taba riƙe mukamin ministan harkokin ƙasashen ƙetare a ƙarƙashin hambararriyar gwamnatin shugaba Hosni Mubarak. Ƙungiyar da ke da mazauni a Masar na fuskantar maganar rashin haɗin kan ƙasashen na Larabawa da suka haɗa da matsalar yaƙin basasar Siriya da ya shafe shekaru biyar. ga kace na ce tsakanin saudiya da iran sai kuma matsalar yaƙi da ƙungiyar isis hakan ya faru tun bayan hambara gwamnatin kama karya na ƙasashen larabawa uku a shekarar sha ɗaya abu dai zai maye gurbin nabil el arabi da zai gama wa'adin mulkinsa a watan yuli rikicin syria na ɗaya daga cikin abin da ziyarar sakataren harkokin wajen amurka john zuwa saudiya da faransa za ta mai da hankali a kai tattaunawar da kiri zai yi a da jigajigan kasar saudiya da kuma wanda su a ranar juma'a ne suka yi za su tattauna din ya bayyana cewa shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya da za a yi na game da siriya da makomar siyasar ƙasar ne zai biyo bayan wannan al'amari duk da yake da bangarorin na 'yan adawa suna alamta kila wakalan da za su halarta ko kuma ba za su halarci taron da za a geneva ba bayan da suke zargin cewa bangaren gwamnati a siriya sun saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi wadda suka dinga kai hare-hare a ƙarshen musamman watan fabrairun da ya gabata amurka dai da ƙasar saudiya na cikin ƙasashe goma sha bakwai masu masu tallafawa kasar Siriya a maganar siyasar kasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da harkokin siyasar jamhuriyar Nijar a ci gaba da hira da abokiyar aiki mu Jummai Alite da Professor Bobe na Maiwa wanda ke koyarwa a Jami'ar diop da ke Dakar ƙasar Senegal. Ta tambaye shi abin da ya sa ƙasashen nahiyar Afirka ake yawan kalubalanta sakamakon zaɓe sai ya amsa da cewa. A gani na akwai babban abu wanda yake sa haka shine cewa tun farkon ma zaben ba yi shi ba kamar cikin eh, tsorai-tsorai kowa yana gani yadda aka yi. kuma takan yiwa kamar wata jam'iyyar siyasa ta yi kowa karfi cikin wani bangare to zartar take yin abin da ta ga dama wato shine ta inda ana yin zaben wata rana cikin ka'idodin zaɓe na cewa da kiri-kiri kowa yana ga wuri kuma hangoyewa akan yi shi ba tare da barazana ba wajen kamar wanda suka wakilci waɗansu eh, jam'iyyar siyasa wannan abin za je daidai na biyu shine cewa rashin hankuri na 'yan siyasa kuma rashin runguma kaddara wato cewa da wata rana kai da kanka ka san da an kada ka ga wani wuri tunda takan yiwa a ce ma har wakilin naka ma na wata iya siyasa ne to wannan yake kawo rikici rikicituwa iri-iri eh, kuma har yakan yiwuwa tunda na ce ga rashin tsara zaɓe da kyau ga rashin haƙuri to abin yakan kawo wata rana mutane kawai akwai masu zigawa wato akwai 'yan tashin hankali a cikin jam'iyyoyin siyasa waɗanda ba su san yanayin demokrasiya ba ba su san yanayin zaɓe ba kawai sun ɗauki abin da zahi kamar sarautar gargajiya batta yiwa a kada ni alhali kuma in ka shiga hilin kokowa tunda an kokowa na gargajiya suna gwada mana in ka shiga hilin kokowa aka kada ka yi hakuri kake ka hudo ka san da an kada ka amma su suka tsayawa da wannan kawai suka tada eh, jijiyoyin wuya ta cewa da ba su yarda ba su ne suka kasa alhali kowa san da haka. To Profesa wannan batu da kai ya kawo mu ga batun kasan galibi wasu din kamar yadda ce 'yan siyasa idan ba su ci zaɓe ba sai su rika harzika eh, jama'a a tashin hankali. To wani kira za ka yi ma 'yan Nijar a yayin da ake wannan shirye-shirye na yin zaɓen fidda gwani? Ga duka halamomin da nake ji irin saƙon da yake zo mini irin kira wanda 'yan Nijar su da kansu ke mini ko ta Facebook ne ko ta telefon kina ne abin yana ban tsoro wato kama abin da nake gani cewa da kama ana so a ɗauki kasar Nijar bangare biyu kenan zuwa ga cewa da wannan ɗan takara na yamma ne wancan ɗan takara na gabas ne wannan yana ban tsoro 'yan siyasa za su kawo baraka a cikin ƙasar Nijar kuma a kan gaskiya kam na taɓa hudu a can Nijar kin na ce waɗannan 'yan siyasa waɗanda tun zamanin shekarar 1993 har yanzu ne to abin yake kawo tsoro yana ban tsoro akan gaskiya yana ta daga ba abin da nake so shine cewa yan Nijar sun lura da cewa wa'annan yan siyasa in ma an an sun hada su sun zo sun bigi juna wato cewa da wannan mutum na gabas ne wancan na arewa ne na kudu ne wannan eh, na na gabas ne wannan na tsakiya ne idan suka zo suka bugi juna fa to sai a gansu sun shirya alhali kai da aka buga kai kai asara ina ji wata rana shine babban darasi wanda nake so in sa ƴan Nijar da haka ina jin wata rana dan masani na Kano mai tama yana faɗi yace akwai zamanin siyasa wacce farko ta Najeriya idan Aminu Kano ya fito daga da lacca a Iko sai ya biyo kullum Kaduna da shi da Sardona su shike ɗaki su yi shawara ko da yake jam'iyyoyin siyasa su ba ɗaya ba amma yara Aminu Kano suna Allah ya isa <laughs> yaran sardona suna haɗin alatsi ne to wannan bai hana kuma in suka ƙara shawar can shi sardona ya hoto sai ya da kuɗi ya ba su ya ce a sai ma yara aminu kano ruwa a hanya kowa ya san kuma tsakanin aminu kano da sardona suna yi adawa da juna wato cewa da 'yan nijar ku hankali siyasa ba gaba ba ce kuma ku yi hankali da cewa kada wannan 'yan siyasa su haɗa ku ƙasa ta zo ta shiga cikin halin ya zane mun gani cikin ƙasashe da yawa inda wata rana kabilanci ne yake kawo haka kuma wa'anda ke tura a yin ba su bane ke shiga fagen fagen eh, daga a takaice dai idan abu ya ɓaci ba su suke jikata ba madalla talaka ya san shi aka ce eh, idan ya zamanto giwa biyu suna faɗa to ita ce hawa ita ce kullum take wahala wato cewa da talaka dai kulli yaumin shine mai wahala kuma shine mai asara cikin hada ta 'yan siyasa sai daga baki ga an ce kasashen turai ko kuma wasu kasashe na afirka sun zo sun sasanta wa'annan 'yan siyasa da ake gani suna yi wani abin gobe sai ka je ka tarda cikin zaura shawara guda sun haɗe wuri guda hawaye suna cuta hmm. wato abun mai ban tsoro shine cewa da kada 'yan nijar ku yarda ko ta wace hanya ko ta wace fanni a zo a haɗa ku can ƙasa kuna haɗa da kai da makwabcinka ba ina kwana makwabcinka shi ya sanya daga kwana makwabcinka shi ne na farko mai zuwa idan wani abu ya samu gare ka in ma gobara ta tashi gidanka shi ne na farko mai zuwa ya zo ya taya ka kashe wannan ba wani dan siyasa ba da a can ya mai kwance ya yi amfani da kabila ya yi amfani da launi ya yi amfani ko da mine ne ma kada ka yarda da wannan kawai ka nemi zama lahiya da makwabcinka ka nemi zama lahiya da ɗan uwanka ka nemi zama lahiya da tubashin ka saboda ya zamanto kasar Nijar in aka ɗauki duka yaren da ke sani ko kabilun da ke sani wato akwai zamantakayya tsakanin mu kada zamantakayya ta baci in mutane sun ji haka to za a zauna lahiya ai Nijar ta bada babban darasi akwai wani zamani da ake tsammanin wancan zagaye na farko kawai yan Nijar za su shiga cikin juna za su bugi juna amma Allah da ikon shi ba yi haka ba shine nake kira yadda aka yi wancan zaɓe na farko cikin kwanciyar hankali da lumana to ya kamata a ce wannan zagaye na biyu shi ma a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Yawani abin da ke damuna, siyasa ƙasan mu ce ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwanci. Haka yake Profeso Bobe na Maiwa a hirarsu da Jummai Ali, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Wayo ni ya Allah ni ya na riga kafin cewa 绕呀。 Gara. I. matasa sun san nayi fadakarwa a ƙasar nan nayi da yawa na kawo sauyi don rashin tausayi suka kama ni. saka maka amma ba an kai shi maciji ba sare kai shi ba ko ba kana muna na a waje ba gudu ba soro ba jate baya sai ma ke ni wana shiro ku kuskara sai ku ya ya na Masu ilimin kimiyya suna ƙara gano sababbin bayanai game da ƙwayar cutar Zika kusan kowace rana, kuma abin da suke ganowa yana ƙara da hankali. Wakiliyar murya Amurka Kalo Piyasan ta ruwaito cewa babu wani abin da yake da dama-dama dangane da kwayar cutar zika ko kuma sauran da ke yayata ta. Tun lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana kwayar cutar zika a matsayin cutar da ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa, masu ilimin kimiyya suke danganta cutar da shanyewar gaɓuɓuwan jiki da kuma cututtukan ƙwaƙwalwa tsakanin waɗanda suka manyanta. Sai dai kwayar cutar ta fi illa ga jarirai da ke girma a ciki. Wani nazari da aka gudanar a cibiyar aikin jinya ta John Hopkins da ke Baltimore nan Amurka ya nuna cewa kwaya cutar zika tana kamawa ta kuma kashe kowane ƙaramin kwai na naman jiki da zarar ya kunno kai a ƙwaƙwalwar jariri lokacin da take girma. Binciken da aka yi kan mata masu ciki a ƙasar Brazil ya nuna kimanin kashi 29 cikin 100 na jarirai da ke girma a cikin ciki suna ɗauke da ƙwayar cutar zika. Dr. Anthony Fauci na cibiyar nazarin kiwon lafiya ya ce adadin yana da tada hankali. We're almost certain that there are going to be lesser degrees of more subtle abnormalities that may not be picked up on Doppler ultrasound. So I think that the actual Mun hakikanta cewa akwai ƙananan matsaloli ko nakasa da ba za a iya ganewa ba ta irin waɗannan gwaje-gwajen. Saboda haka, Ina tsammanin illar da ƙwayar cutar take yi ga jariran da ke girma a ciki ta shige kashi ashirin da tara cikin ɗari. Na ƙasa da ta haɗa da rashin gani da kyau, kurmanci, rashin ƙwaƙwalwa ko kuma daƙiƙanci da kuma illoli da za su shafi jarirai da za a ga kamar a lafiyayyu ne. Sai dai kusan sai ka ce shawarar da ya bayar bata sanyaya zukatan mata matalauta da ke ƙasashen kudancin Amurka da kuma Karibiyan ba. Don't get infected. get a vaccine to prevent infection. Kada ku bari cutar ta kama ku, ku yi rigakafi domin magance kamuwa da cutar. Wannan ce hanyar da ta fi dacewa ta hanyar rigakafin cutar. Sai dai yanzu haka cutar ba ta da rigakafi, kuma ko da yake ana kan ƙoƙarin samar da rigakafin cikin sauri, zai ɗauki shekaru biyu ko uku kafin ya samu. Hanya ɗaya kawai ta kare kamuwa da cutar ita ce sa dogon wando da taguwa mai dogon hannu. da kuma amfani da gidan sauro da maganin sauro da zai kashe sauran da kuma ƙwayayensa. Wata matsala kuma ita ce kuɗi. Majalisa bata riga ta tana da ƙarin kuɗi da za a ci gaba da gudanar da bincike ba. Idan ba tare da kuɗi ba, aikin zai ja da baya ko kuma ma ya tsaya baki ɗaya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah. Haka yake to yanzu agogo na Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha tara na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar mu Maryam Awaisu. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hirar da muka yi da ita inda na fara yi mata wannan tambayar. To ta kike gani za a iya kauce ma wannan matsalar ko kuma a magance ta ma baki ɗaya? Eh to akwai magani zan ce amma kuma zan ce babu. abin da sa ce akwai da gaske akwai maganin za a yi ma mutum eh, aiki ne da mutum zai canza irin kalan jininka yadda ba sake samun matsalan wannan ciwo ba da gaske akwai shi amma yana iya kai a naira ƙasar zai iya kai hawar miliyan hamsin saboda haka ita eh wakin gani inda bai kai haka ba ni da kaina na cincin na je amin dan an fi so mutum ya yi da wuri to amma yanzu a Najeriya mutane za su iya miliyan hamsin a yi wannan saboda haka ne na ce to kamar ma babu ne maganin saboda haka kuma ciwon nan gaskiya yana eh, yara da yawa yana jan eh, abin da ke child mortality sosai mhm. za ki ga mutane masu yara masu ciwon da yawa suna rasuwa kafin su kai shekara biyar ma duk da dai lokacin mutum ya yi shi ne lokacin mutum ya yi wanda suka rayu kuma suna shan wahala sosai kuma balle inda akwai talauci mutum sai ya dinga cin su nama da protein da su kwai da madara ba mhm. kowa yake da shi ba za ana shan wahala sosai saboda haka abin da ya fi an ce rigakafi ya fi magani abin da ya fi shine mutane su duba irin kalan jinin su kafin su yi aure in kalan su bai haɗu ba cewa za su iya samun yaro mai wannan ciwon su haƙura don kuwa ah. addini an ce ba laifi mutum ya yi irin wannan binciken na duba jini kawai a haƙura a bai shi ne babban shi kawai za a ita ce hanyar da za a kiyaye fadawa cikin irin wannan matsala kenan. Wane kira za ki yi wa gwamnati a kan ta taimaka ma masu wannan matsalar tunda dai an ce akwai magani amma kuma kusan sai mai hali ke da damar shi. Abin da zan ce shi ne gaskiya gwamnati ya kamata ta yi kokari a yi wani abu akan wannan eh, wannan matsala. Na farko a ta sanarwa a ilmantar mutane cewa rigakafi ya fi magani gara kar ku yi wannan abin na kafin ku kawo yaran nan duniya su ba da sanin su ba suna shan wahalan nan kuma bayan da za a yi na mm. ɗaya kenan sai na biyu shekaran da ya wuce matan mm. shugaban ƙasa eh, hajji aisha buhari ta yi alkawari cewa za a buɗe asibitoci biyu ɗaya a kaduna ɗaya a gombe ina ga ta ce wanda za su dinga wannan surgery din na shi warkar da ciwon nan za su dinga aikin saboda haka yes ina kira cewa ta tuna da ta muna so mu ga asibitin nan saboda in aka yi a Najeriya muna fata cewa ba zai kai miliyan hamsin din nan ba kuma gwamnati ba da tallafi saboda niyan nake faɗa in wanda yau suna cin abinci gobe ba su san ko za su ci ba talakawa duk abin da aka yi gwamnati in har ba zai taimaki talakawa ba ni ban ga amfanin shi ba saboda haka ya kamata in aka buɗe asibitocin nan ya zama da tallafi yadda amma fara da talakawan yanda su ma za su iya samun a musu wannan aiki su rabu da ciwon nan amma ban da haka kuma wanda suna da ciwon already kafin har a buɗe asibiti nan tun da wannan babban aiki ne a dinga tallafa musu da magani da in kana da ciwon nan duk ranar da ka tashi kowane rana dole ne ka sha magani hmm. to kin ga marasa hali dole a taimake su irin maganin nan kuma ina so in jawo hankalin gwamnati tun shekaran da ya wuce akwai wani magani da shi zan ce dole ne ma masu ciwon nan sunan shi folic acid su kamar masu ciki su ma suna sha amma dai folic acid masu ciwon amosanin jini kamar dole zan ce ya zama to yana wuya sosai yanzu a Kaduna kwata-kwata babu wannan babban matsala ne saboda arahan to an ce wai ko abin da ake amfani da shi a maganin babu ko ya ne ban sani ba gaskiya wannan matsala ne babba sosai saboda kin ga hadda wanda ba su iya samu dan nama dan kwai shi yake taimakon su dan masu ciwon nan daman ba su da isasshen jini a koyaushe yanzu in babu maganin nan ka ce wa mutum ya ci alehu ko ba kowa zai iya saya ba saboda haka ina so in jawo hankalinsu a da Allah a taimaka su da yake gwamnati ne ne za su iya su gano bakin matsalan nan. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Maryam Awaisu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa sauti, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Mai magana Isara Mungu Hadeja a jihar Jigawa. Ina so ne amfani da wannan dama da ya kira ga al'ummar musulmi musamman waɗanda ke a Najeriya. Yi amfani da wannan ranar Juma'a wajen yi wa ƙasarmu najeriya addu'a tare da shugaban ƙasarmu da jami'an baran mu a kokarin da suke na kawo karshen yadda hajjiya waɗannan yanta da na kungiyar boko haram da zai kasa wanda yanzu dukkanin najeriya ya san cewa an samu ci gaba idan aka yi la'akari da baya ba za ka tashi ka kule rediyo ba tare da kashi an kai hari a kan garin ko an kai hari a wancan masallaci ko wancan majami'a ba fatan mu ne Allah ubangiji ke yaki shugaban kasar mu da tsari wajen kawo karshen waɗannan cikin kungiya ta yan ta'adda masu kokarin fata wa addinin musulunci suna Allah ubangiji kawo mana karshen su daga doron kasa Allah ubangiji kawo mana karshen dukkan wasu yan ta'adda a duniya ki daya na gode mana ya farka ta lafiya Assalamu alaikum sunana Abdurrahman Amwase Amwase daga cikin garin Wase jihar Filato. Hakika ziyarar da shugaban kasan Afirka ta kudu Jacob Zuma ya kawo Najeriya Allah ya sa kai ga cimma manufa a kan abin da aka tsara sannan kuma a faɗaƙar da ina aka kwana ina ake a tashi game da halin da yadda kasar mu take ciki musamman bangaren matsalar tsaro da fatan za a magance a tattauna a kai da bangaren taɓarɓarewan farfadowan albarkatun ƙasa bangaren ilimi da fatan shugabanninmu za su sauka wannan abun da mahimmanci su ba da goyon baya ga wanda ya kawo ziyara shi ma ya mika goyon baya gare su a karfafa abun dangantaka na zumunci haɗa karfi da karfe ganin cewa an gudu tare a tare. Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban kwamitin alakar ƙasashen waje a majalisar dattawan Amurka ya faɗa murya Amurka cewa suna tattauna maganar sake ƙaƙaba ma ƙasar Iran takunkumi game da harba makami mai linzami da ta ce ta yi. Haka zalika kuma za mu ji mun ji cewa a cikin labaran kungiyar rajin kare 'yancin adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Sudan ta kudu da laifin sun saka wasu mutane guda 60 a cikin wata katuwar kwantena hade da yara kanana inda hakan ya yi sanadiyar mutuwarsu. Ƙwararrun masana harkar magance ayyukan ta'addanci a Jamus da haɗa da na wasu ƙasashen duniya suna nazarin wani ɗan makala da aka samu wacce ake makala a jikin kwamfuta wanda ake kyautatan ƙungiyar ISIS ne ke da shi wanda wani ɗan ƙungiyar ne da suka fusa tashi ya ba da su kamar yadda ya bayyana wa wani ɗan jarida a ƙasar Turkiya. Na'urar dai tana kunshe da bayanan 'yan ISIS aƙalla guda dubu ashirin da biyu sannan kuma daga ƙasashe daban-daban har guda hamsin da ɗaya wanda hadda wasu tambayoyi guda ashirin da uku da sai mutum ya amsa su yake zama ɗan ƙungiyar ta isis Mambobin gamaryar kasashen larabawa guda 22 sun zaɓi wani tsohon ƙwararren masanin diflomasiyya ɗan Misira a matsayin shugabansu sun kuma bayyana cewa Ahmed Abul Gait shine a matsayin babban magatakardar ƙungiyar a jiya Alhamis suka yi wannan bayani. rikicin siriya na ɗaya daga cikin abin da ziyarar sakataren harkokin wajen amurka john kerry zuwa saudiya da faransa za ta mai da hankali a kai tattaunawar da kerry zai yi a da jigajigan saudiya a ranar juma'a da asabar hakan zai biyo bayan taron majalisar ɗinkin duniya ne to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na usman kabara yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi usman ɗin da ya taya na gabatar da shiri da malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau mr john alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri